والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kun sai na zan tashi yau mai yunfak fi sur fatatuna afwajan mu wuce wannan wurin wannan zai zan tashi to imam buhar ce suratu wannan zi'at suratu wannan zi'at wanda ya karanta ulumul qur'ani gai gaya maka inda lugha arabiya ce yace suratu nazi'at amma suratu wannan zi'at shi a kawo suran da ban shi a tafiya kan wannan kaga wannan zi'at aka masa kasra kamar in su aka yi kuma da yake ce suratun da ce kuma mustaqilan da a tafi ce wannan zi'at amma ce suratu nazi'at haka yake yake cewa a cikin safa inna ma hiya zagiratun wahida a ce tashin kiyaman da kuke ji zagiratun saiha sawa su daya inda kake gan girgizar kasa ikan taso miti talatin an yi an gama an baruwa ruwa ana yi an gama shi sai hate zagirar saiha ce su daya shine alama na tashin kiyama sau ka tashin kiyama na bangaren kusa kusa in ka lura da hadisin da suka zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'istu wasa'atain ka hada kaga anan ba wanda sai da duniya fara kaga nan da ya fi wannan to wannan kuma zuwa nan ba sai ko shekara nawa ba muna kan shekara dubu daya da Allah shekara dubu goma ne ma ko dubu dari ne ma ba sai ba saboda ba mu san farkon ba shi dai an cinye da yawa sai aka ba dama ana cewa wai manzon sallallahu alaihi ce an tashi mu tashin ashiratu a yanzu amma shirki zai nuna cewa tashin kiyama shi yi shi yanzu ne ya ce an turo ne tashin kiyama ya saura haka ne mana kamar wanda ya fi wannan wannan ya kusa haka abin da ya saura daga nan zuwa can ne ta haka mutum ya tambaye ne, karshen to tambaye shi farkon eh tambaye shi farko ga nan haka suke ma'ana an ciyaman na zaman na sauran nan zuwa nan to sauran nan zuwa nan haka ba sai shekara nawa zai ci ba to saboda haka a shira ta yanzu abin da daga nan an cinye na an cire ne an ci sulusinsa an ci kusa wannan ai sauran kiris shi sauran kiris da naka ba daya ba ne rayuwa kuɗa da rayuwar ka daya suke ne kuda ya da shi ko na bakwai na takwas to amma kai yanzu an ce sa'atu to yanzu a ce shekara dubu ne shekara dubu lalama ko ma ba yi ba ba shi shekara nawa ne aka wuce rubi to wannan ba za su kai na ba kore masu sun bai wuce ka dai haka an cinye rabi an cinye sulusi a cikin sulusin karshe ake amma shin wannan sulusin karshen ka san yaushe ne shi sa shi kansa ce ma masula anha alamin min asai so ka ga mun gaci amma shi rafa zai ga maka hmm. kirista sun ce dubu biyu kirista sun ce dubu biyu eh, yanzu dubu nawa muke abin da zaka yi shi shiga cikin dubu biyu kirista suka yi ta yaya dubu biyu za a tashin kiyama dubu biyu za a yi ne bayan da suna kida ba a ganga a cikin masallatin su ba dubu biyu da goma kenan ya ma wuce saboda haka abin da zaka fara baka sani baka daina fadansa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashirata ashirata hada alamomi alamomi na da yawa ko damunan ne kafin ayi. yi in ba wanda ku ba kwanon ba shi akwai sun sayi na damuna wanda kukan shi ya fara direwa da iska in ka ga iska ya kada da yamma kuma yana zuwa na to alama cewa da ya fara shigowa ba lele a yi ruwa ba amma wanda yake da magari mutum ya sai mamaya abubuwa alama duniya suna da yawa tsuntsaye damuna ya kai wata ɗaya da suke kuka da safe nuna cewa damuna ya kusa wannan tsuntsayen ba lokacin damuna da baka ji su ba abada shi wanda ya san menene kuma ka ga iska ya kada da yamma yana zuwa gabas to akwai alama an canja yanayi ba wancan yana ya kake ba ana cikin damuna ko an yi ruwan ko ba yi ruwa ban zamani sai isu ko misha na Allah suke amma shi mai masu hankali da su gane waɗannan abubuwa yake cewa yau mai yufa fiso ranar da za a yi ya yi eh to yake cewa wakar mujahid tarjufu rajifa kun ji sai kuma daban ya ce kasan ba zai girgiza rajifa shine zalzala kasa za a yi girgizar kasa za a girgizar kasa ina ganin girgizar kasa girgizar kasa ko ya sai yin da yake girgizar kasa miki daya da abin da za a yi bannan kasa na riga yi girgizar kasa kun sai in mai cikin ceku ceku mara hambare ko yi na duniya ya gama komai so nawa na ka yi yanzu aka yi a yi ciku a yi cinan miki nawa ka yi duk al'umma sun tafi girgiza ka sai tashi hankali ne ce ta tarjihu fil mudari ne shi ne zilzila kasa zai girgiza a hada da sai ha to kagin nan a mangara ta kare wa kar mujahid al'ayatul ayatul kubra ita ayatul kubra fa arahu al ayatul kubra nan musa ya nuna fir'auna ayoyi manya manya me ayoyin nan asahu sandansa wa yadduhu da annunsa da ya fito da shi faritas shi na da ake kiran shi yake cewa rafa'a samkaha fasawa samkaha ma na bina'isa banaha ginin sama bigira amaji Allah ya gina shi ba tare da wani dogaro ba da aka kare ko Imadi, babu samka a karo ya ce kifinsa samka rafa a bina'isa kamar yadda waɗannan sun ce kai amma gaddawa suna abin da suka gilla mu ya ce izhab ila fir'auna innahu tagha tagha mana asa ya saba ma Allah mai shishigi ya wuce gona da iri yuqal a can kuma da yake cewa ha iza iza kunna izamu nahira sun yanzu da muka zama mu eh, mun zama an birne mu duka kasusuwan mu ya lalace shi ne man ka doki kashi in ka busa jefin zai to daga jin nahira ta taburgun da yake cikin kashi ya riga ya tafi ka gan kashi daga nan zuwa nan ka doki kashi na cinya in ba abin da ya cinye shi ga gan in ka hura ta je fito mana duk burgo ya ce zama rami shi kira nahira eh nahira kashi duk wani yana lalace kashi ma da kansa abinda gurgun da yake cikin da kana abubuwan nan ya cinye shi ka doke shi ma in ka busa da ma abin nan eh shi nan na hira nan in suka kada shi fito na shi ne ke cewa yukaru na hiratu ana kira wa na hiratu sawa'u ce daidai ne kagin ce na hiratu a cikin wa na hiratu yake cewa sawa daidai suke misal tami mai kwadai wa tama da mai kwadai duk dai ne tami sun fa'i ne wa tama suna ne eh wazni ne da kuma walbakhil mai ruwa walbakhil da walbakhil da ruwa farkon bahin isin fa'i ne marwaci isin fa'i ne bukhl kuma shine mai ruwa nakhira ismu fa'ili ne wa nahira masdari ne suna ne wa kala ba'du nakiratu baliyatin na abin da ya rushe ya lalace wa nakiratu al'azam mujawwafun shine kashin da yake da rami a ciki alladhi tamur fihi rih wanda iska yana kada fa yanhar shi ka ji ku wannan shine kafirai suke gaya Allah da manzonsa a idza kunna izaman nakira a inna lamaddudun eh eh kace ce za mu tashi mu tashi lokacin da kasta mu ya zama irin wannan ke kuma kana mana alkawar za mu tashi duniya na fa abu biyu ne mu ji an nan lokacin ma muna mutuwa muna haifa wannan ne rayuwa amma wai tashin kiyama nan gaba babu shi kamar dai ne eh sun fi yanzu ma hankali sun ce rayuwa ne muna mutuwa wasu suna rayuwa mu zan mutu lokacin mu kai ya'yan mu kuma za su rayu wannan shine rayuwa a ba ba ba wani tashin kiya eh ga duk abin da suke kaka ne ya wannan kashi ya in ba mutum dan adam ba shi da tunani ba a doki mani manifa wanda ya taba cikin ka goge shi kake yi mani majina ne ka a cikinsa zai zo a fito da dan adam a ciki cikin wannan dugun mani kuma shi sha an samu rabi sakafin sa dan adam don mani daya zai sa fiye da miliyoyi a cikinsa za a yi kashi a cikinsa za a yi duk ido ma kala ido ka je asibiti a gaya maka kala ido cikin mani daya kashi da gashi da gini da suka da hanta da hanji duk a cikin wannan wani abu daya shi kan jinin mu wani agogon eh duba irin wannan cikin bugu ɗaya mani bugu ɗaya kuma da ana shi da na mace ake fito da wannan natijar ɗan dunkule da abu da wanda za ku da kashi kashin da ke baya karyawa da kashin da yake na hanci wanda kama abin na ne da kuma kashin bayan ka da za a iya lalasawa da komai da harshe da akore a cikin bugu mani kwaya wannan da kashin da ya rushe wani tashin su ya mamaki ah, a kan kallawa wannan yanzu wannan akwai shi kashin ya lalace ne ruwa za a yi tattara su yanzu nan an yi no abin da dan bashi da tunani jeji in iska ya kada zai kona wurin tas da abin nan ƴaƴan bishiyar da suka zuba ko da shi zai amma ruwa yana zuba shirgitus musa sabin gefe ya kone gefe kuma idon sai tashi ko da yayi ba damuna yanzu duk abubuwan da aka shi tashi wani jeji duk ka je ga wannan zafin ga komai ba wanda ya iya kwanishin aka ji shi ba dukka ana ruwa su ɗaya shi fita kuma duk yanzu duk shuka yan koyan da yake kasa waje ido yake fitar amma na ruwan shi ido yana ƙasa shi fito da abin nan suruna can shi zagaya fito sama don ido waje yake fita da an ce lalle ne zamu shuka shi mu fito da idon sama shi mu shekara mu yi nomu don ka fito da shi a zubai in ya fito ba zai kasa ba ina kasa shi zagaya fito wajen da yake bukata sare Allah ne wannan dan adam wannan ma ya ishe shi ya'yan bishiya da tsiro da suke fito kasa mutum yana da tunani ruwa ne Allah yake kada ka ce kuma Allah ya turo ruwan da kamar mani yake ku tashi me na tashi hankali amma dubun mani izo ma ya fa musamman dabba da gashin sa yanda ake yin dan adam ya tafi watanni tafi watanni tafi watanni har izo ya zama dan adam dubun mani ɗaya komai ana aka same shi yi kana tambaya a idan mitna kunna turaba wa idan a inna lamar dudu na filhafiya a ga rashin hankali ne ike hmm. cewa wa kare ibn abbas alhafira ila amurin al'awwal eh, ma'ana duniya kuma suke cewa a inna lamar dunu na filhafira dai an zaba an zaba ce to don mu ba za a mabi mu daya ba farko rayuwar mu na daya mutuwa da abin nan arna da fasikai musulmi tashin kiyama bala'in da za su gani sai ce a kuma da mu rayuwar da muka san shi na duniya ne wannan rayuwar ba zan iya ba a ina lamar dudu na fi hafira me yasa ba kuma da hafira shine hanyar da kake riki da akwai hanyar hafira aslan shine hanyar da ka rike ce ka zo ka fashi rayuwar da kake ka zo shine hafira eh, inna muke da a kuma da mu rayuwar mu na da ko halaye na da rayuwar da muke da in ake ce raja fulani fi hafiratiha fi barikatihi lati ja'a nina. wani ya komo hanyar da dada wannan hanyar da wadda su shaki kira hafira na ba ta sun ce ku koma rayuwar mu na da ma'ana ila amurin na la'awar ila haya to gawar nan ne ke nadama yanzu mutum ya mutu muke kuka to duk ke nadaman su tashin kiyama an ba shi littafi annu agu to wannan lokaci ke to a inna lamarduna fil hafira da an komo dimu wannan mutuwa da muka sani da don abin da muka gani a gaban mu ya fi karfi mu mu koma mu ake alheri ba da ayin ban sama abun hakan ke ba ban taba sama abun daga gaske ba ne suna eh, abin da ake da ake fara duk kariya ne duk a komo dai duk abin da ake gaya mu Allah yanzu shi mu. yi Allah ke ce kare kuke kun koma shi an nube shi duniya mafarki ne yanzu mutum ya ci ya sha ya samu mota kuma yana gana ginin mashi shi abin da ya ginda inda ya ginda ma zai kuma talaka wanda duk ga mu da rayuwa da wani shirin ko Allah ba jin daɗi amma ba za ji Allah ba hmm? turawa na ga suke ji daɗi ba turin ya riga ki ta aiki kamar yin amilatu nasi ba hmm. ina matashi ta aiki ta aiki ta aiki asabar lahadi je shagi ya kashe kudin ko yana gida ya je kare ya je abin nan to in ya kai shekara cin an masa abin nan to wannan lokacin kuma ba zai huta gida ba ko yana hutu a gidan ba abin da zai ta yi shi ya ɗan da manya su gaji da shi su hada shi da kare a gida ko a kai shi wajen da ake kura da shi gidan gashi ba shi da wani amfani kowa ya gaji da shi a tsare shi yana can Eh, shi cire shi na can to rayuwar arnin ya fani sa ba wanda ke damu da dan wansa wa kara gairu ayyana musa ha ito yaushe ne tashin ciyanin zai tsaya ayyana yaushe musa ila gayansa lokacinsa musa ha muntaha lokacinsa da zai tsaya na kiyama na ana cewa gobe jibi muntaha ha hakiman mursa bi mana tun ya kai gayansa a tura kwale-kwale je gayansa ce mursa kwale-kwale na tafiya je wajen jirgin kaba ce mursa ce kullum ana tura ce kuma ana tura tashin amma ba mu kai gaci ba faɗa mana lokacin mana eh ai ta na ke a nuna mana lokacin sa hatta haisu yantahi haisu tantai ina ne wurin sa kullum muna cikin rayuwar ku ce tashin kiyama nuna mana ce wannan ne shine gayansa rajifa ya fade shi a can nafhatul ula rajifa nafhatul sani tarjifun rajifa eh rajifa dai shine musan farko rajifa shine mai biyasa tarjifu kuma shine ya gaya maka cewa zirzira ka sare wancan manan kun lura nan da yake cewa tarjifu rajifa to yi wannan rajifan shine zirzira a nan in ji mujahid amma nan kuma yake cewa wani mujahid ya ce nafhatun wula ne rajiba nafhatu ne wula ko shi girgizan shi ne farko girgizan shi ne farko rajifa shi ne na biyu ko kuwa rajifa ma shi ma busawa ne yake girgiza har kasa baki daya da malamai ne wannan mai imam kabar ne ruwaito shi daga ibn abbas wannan magana ibn abbas ne yace hadathana ahmad bin kidam حدثنا فضيل ابن سليمان حدثنا أبو حازم حدثنا سعد ابن السيد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالأسطى كذا جسم مكاكرا من قال لي هكذا بالأصبعيه وسط شيني نسكي وانا والتي تليه إبهام وانا والتي بابا شيني وانا التي تليه شيني وانا شيما قال لي هكذا bi isba'aihi hakaza bil usta usta shine wannan dogon walati talihi ibhar shine wannan yace bu'istu an tura ni wa sa'atun tashin kiyama ka ni sun saura kadan daga nan zuwa nan kaga akwai fatara kenan daga nan zuwa nan ma wannan fatara ba ga maka tafiyan kiyaman na zamani ya yake ba yau da gobe la'alla shekarar dubu daya da dari biyu la'alla ko shekarar dubu uku ma dubu biyar ma nan gaba tun da an ce hatta ba da mun na da lissafi abin da ya wuce ne shi mai kiyasi ma ba wanda ya gaya ma ai babu ma na fata kun gane hmm. yake jaukar ibn abbas wa aktasha lailaha na azamaha duhu sai rufe shi duniya kenan tamata kubra tamata kulla shi ne bala da ya mimi ko ina Allah ya kiyaye mu mm. kada Allah ina nuna bature yanzu duwa sun kawo hamai ki ta fitowa hamai duwa sun ki tai ba a waina na na fara manci shi kai shekara 20 na ta fitawa hamai to gidajen su kuma sun kasa yin disaster da gidajen sau wannan hamai da yake kage kasan na kore ya fito da abin nan toka kasa shi ka da ka sai ki konewa ka sai tashin ciyama akwai abubuwa kasa ne ba wuta ki kone kasan ba wani ciyawa ba ne kasa ne ki konewa ya zama ne fito da shi ya zama dutse kone a cikin kasa bindiga fito da su kasa wuta yake zafin can ne ya zama bomb a duk wannan rayuwa a dire dan adam a ciki ba gara ba hace ka ba me yana wanda Allah ya ce ka na gira. wannan zafin da ake ciki da kuma na gira kowane irin daji kake yi da shi dai baka nan wuraren mu ka ji daɗi da kana da sai ka ji daɗi kana gini katu da irin gadon lilo na kana ciki akwai liron da ake sai su jiya miliyan ɗaya ne sai facin eh, riyala can miliyan ɗaya kuma nasu ina ji muna miliyan goma sha ne ba kan gado daya su kana so ka kwanta shi ka hada shi da abin nan shi ta juye ka labar ta juye ka ita juye ka ita juye ka a wajen jin radio a wajen ka je ka gai rara kake kwanci a wajen jin music kadda kana da wannan kana bene in kana to sai zaka wuce ci shi ka gani makawo ina zaune ka gani wai na zaune ka gani yaro ya yage a zuwa ci fi sabilla a zuwa ci ka ji da Allah eh, ya sai ka ji dadi ranar bila ana daukar ruwa ruwan ma jarka ma da yake cikin kai ka sha lahira za ka ma wani a ci zai sha jarka ba ma mulkin amma dan adam ne shi za su sha mutanen ka irin ka to ne jin daɗi dan adam zai ji na ya ko na Afirka me zai iya ji me zai iya ji dai dan adam ne ma da gidan gaske shi ne zama mutum wani irin duniya ne dangi kalli suna kawar ka je kawai ka gidajen bambancin gidajen plaster ma babu su da gidajen alheri turawa daidai suke shi ba haushi ka ce Allah ya gyarbe shi gini taku goma ne ko taku bakwai ne matan na cikin kawai da nan taku daki ya ba wani matan da iska iska ba iska kada mata suna daidai da da rijiya kulle rijiya wani irin al'umma ne shi ce firin firin filin ya duka shiga cikin girka gani wanda za su shiga mace ta dora ta leka ta yi kuma wani na tsini mata wani ta leka ala tsini mata to ta yi ne an sa ta daki dakin ba girma ba taga kuma ka ta ta leka ta ta ala tsini mata wa shi ta leko ma ina son al'umma ne wani kai to in jin dadin kishi shi ne yake cewa ai liman kuna da aiki eh, na ga wannan da wani almajin mawakaci matansa guda hudu suke su rana daya sex ce wai sun ya ce da su kar su je su fita su yi abin na markaɗe e, kuma yana kasuwansa sha biyu da zai zai ci abinci to suna jin tsoro kicinansa ne shi ina zuwa shi kuma matan sun kuri sun fita za su yi daya daga cikin su duk kawai sai da shi da bakin da daga kuma ka gaishe da wani kunzumin jima nan ya yi sai su ya sake aura saboda gida ake yi koro waɗannan sun tafi ina ya ai wannan na ai su ba sa damuwa da wani zance ya ya ko mai an yi girma za a nemo ba uwa ta ne girma zai nemo ba ainihin wani da aiki na gaya mako na yi wani hukunci a nan hankali ya tashi dr da zai tana ta duk an gudu dokta bashir ko zai daki mijin nan ba macici ba tana da gidan hayanta shi ka aure ta shi ta saka gidan haya ita shi ta baka jari kuma gidan haya da gidan ke gadin nata ne ita take ce da kai shi ta bude ma kanci kacin ne kudin ta bude maka da ka cinye kudin ka ce baka dubu arba'in ta baka ta ka jari ta ka to shirin na ta azumi azumi azumi irin azumi sittu shawal ba ta da kudi ta ce a ba ta naira hamsin ta siyo wani abu a waje ta sha kai kana rike kudin ka ce ba za ka bata ba tambayan da ya mata to bai taba bata mangana ba tun sittu shawal shi watan rabiul awwal bai taba bata mangana ba a gidan na ka fara mangana to gadon da ya ne in zai wuce in dai matan ta ta ba shi hankuri ta ba shi an za ga kona ganin cewa eh, eh, buga ce ajiya eh, bai ba ta yi sa mata magana ba ki kauce zan wuce text za mata a waya a waya ki kauce zan wuce wuce ba ta yi sa mata magana ba text za mata zan wuce yanzu aka zo dubu arba'in ba ba shi ba to da ya bi matan ta shiga wani hali kuma da yan eh, wanta suna zuwa kunta shi ya ba su dan naira dan biyu a suruna abu dankali ne ya ce to kar bakin nan su ci komai a ciki ko zai iya faruwa shi na kira jana na ce ai suru bai yi ba to karshe na ce a je a sake ta dan nan tana tashi tana kuka kuma za ta faɗi yanzu na raba auren ita fi nemo gidansa ita tana gidansa an cinye ta kuɗi ne Allah ya isa. Eh, Allah ya isa gidan nan. Ai sai daga cikin miliyoyi ne. Gaya Ga daya tana aikin bariki ne ta yi tuba ta aure mutum. Allah muke gaya muku. Farko ya ba mota miji ya je cinye ta babur biyu ya cinye ya ce ya je bank ya ta ci bank yanzu ita ta ga ya ce malam na taba aikin bariki na gaji ya biyu da wannan ya zan yi da shi ya cinye mai arziki baki da hakan ce kuma zai tafi lagos eh wai zai tafi barki eh tafi kudu ina eh kudu historical data na ce abar ba kudu mai wuce gane malam wannan bakin ya zama na yakan kan nake ganin kaman ba sa albarka eh kar ka faɗa wannan akwai masu albarka suna nan wallahi a yi hankuri da akwai albarka akwai akwai albarka yanzu a samu yara suna haddace kuran ka da iyayen mutum juzi na ba zai haddace yara yanzu ga sun karanta shi kuma yara na karne na sallah da za a ga mutum ya balaga ko sallan baya duk yaro mutum na sayan tsofaffi almajirin baban mutum ya ga sallah bai iya ba tsofaffi nawa ne ba su iya balaga yanzu akwai dauran da muke a wani kawai mace shi karanta 20 bata tun da aka wuta bata taba yin karatu faciya ba eh? a yanzu kawai muke daura ne shekar ta ishirin ba ta taba karanta jini ba yanzu yara suke da albarka yara suna karatun kuma suna shi dai mara tarbiyyar na yanzu har yaro da ke wuka kashe wani to irin waɗannan fim da ake nuna gidaje ne ɗin fim da ake nuna na kashe kashe shi ke sa yara yanzu yara suke da albarka amma malam mashi yawanci irin wancan mutane da ke bayar da gaskiya ba ta tarbiyyar yanzu eh to ai shine in ka ga duk abin da ya lalace ba sa tarbiyyar kuma ga film yanzu mana a hoto ba an fir'auna mutane eh ba hushin da ba ga mutum kasar duniya mutum ce ce ni ma ne sirri maye wannan shine ciro man maye wannan shine gaji maye ka saba gani duk duniyar nan a san ba haushi ba dan a ce shi a ibirge ka maye ba wanda duk duniyar wani maye ne shi dan duba shi fito yake shi maye ne ciro man maye eh shi wai ga za su nuna maka yadda ake kashe mutum in ba ka san da mutum birgewa ina sai birge mutane iman ta kuma da laifin eh, shi ne irin firawuna ya ce shi firawunan al'umma ne Eh, duk abin da zai yi birge kuma bature ne eh, yi halaka da kansa zai bin tarihi irin wannan ne shigo mana nan amma su ya san firawun zai ce ni firawun ne sani ba amma ce wai shi firawun ne ani ladan da naji maye wai maye ne wai shi maye ne eh cire mayu da shi sarki mayu da mai ne mayu duk wanda ba wani abu neman suna ne fa iskanci ne sun san da ya yake yake cewa suratul abasa wannan sura yana daga cikin surori da Allah na nasha take cewa kun ce Allah ya boye wani abu da Allah zai boye wani abu da ya boye wani sura eh yace dai shi ake zargi yace abin nan ibn ummi maktum ne ama ya zo ina ta kira Allah ka sanadi ne abin da Allah ya san daga kuma wannan manyan manyan gurisha sun suna Allah manzala Allah yana din kuma shi na sani na tare da shi bai shi matazin makaudi na ce ya zo ina yi manzana ina yi manzana ina ta fama da manya inda za su kwanci a jini to anan a sha bai ma Allah dadi ba sha na ce abba bana kala wa araba ya hada fuska ya ya kauri kai akan abin da makawai ke nema ya shagala da waɗannan manyan kuma manzala ya shagala don shirye da su da yanzu in kana suka ga nuna ka ji ba ma guje kwaya daya babban ya musulunta to duk gari za su musulunta dama ba ma guje kurashawa da ba ma guje duk dinam duk haka suke ba ba kwaya ɗaya ya musulunta shi kenan eh, ana bin manya ana bin manya ne Allah shi sa da na ji tafsir tubu akwai wani sirkin da da eh, amin shi na ji wa biya da zai musulunta ranar da ya musulunta shi na ji na dukko shi da kawai na samu wuta na ji na yi wanka na samu masa babban liga na samu masa shi mm. na tafi da shi ranar juma'a limami yana gama kutuba na daga annunsa aka tola to lana eh, an gama garin sabati an gama yanzu wani daga cikin ku ya ba da kudi an gina masu makiki masallaci ranar ma da za a bude masallacin in gaya maka mutum takwas ka musulunta su baki daya shi sama za mu sallah ikan ikan tarkiza akan sufufi manya-manyan unguwanni su ta to amma duk da haka Allah yake cewa abasa wata walla. don mai na zaka hada fuskar ka kawo da kai domin wani an jawo a'ama makawo ya zo maka baka sai ne ba shi la'an Allah zai sarkake shi to gashi shine na Aisha take cewa inda manzo Allah zai boye wani aya da ya boye wani aya bai boye ba yake cewa fi suhufi mukarramati marfu'atin mutahharati bi aidi safara kirami barara qur'ani lokacin da ake zargi cewa qur'ani manzala shi yake kiro wa anahu alaihi qaumun akharu fakal ja'u zulman wa zura فقالوا أساطير الأول نكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأسيلا شالك قل أنزله الذي يعلم سر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما كي قرآن متينا كان تقرأ يسميكي duba jumla nan ba wanda ya sai kawo na jumla har tashin kiyama jumla ce takaitaccen jumla kuma gashi da sada shin kana jin arabiya za ka gane wannan yaren to shi na laki marmasu ya ce fi sufi mukarrama marfu'atun mutahara ƙur'ani kansa sarkake ne kuma yana annu sarkake ki la yamasuha ila mutahharun kula masu ila mutaharu ba wanda zai taba shi wannan ƙur'ani shi mutaharu wanda aka sarkake shi ismu fa'il da man ismu maf'ul amma ismu maf'ul tilawa mutawatir za a ga ya zo mutahiruna ya zo mutahharuna to mutahharuna mala'iku su sarkake su aka yi mu kuma mutahiruna mu muke sarkake kan guda alwala da wanka cire masu a ila mutahharu wa hum mala'ika kaga in ce su mala'iku ne su suke dauko shi ba tun annu a janu bane wa hada misal qawli fal mudabbirat amra su ne mala'iku da suke juya al'amari da an ya tura su a kai daidai da mutahara jaalan mala'ikatu wasuhuf mutahara Allah ya sarkake mala'iku ya sarkake Qur'ani ya kira su duka mutahara la'anna suhu yaqa alaiha tathir Qur'anin a cikin sa nan da sarkake mutane fa ju'ila tathira liman hamalaha da wanda suke rike su ma sai sarkake su wala inda malamai suke shawarwa eh annan abin da ake nufi rijaye magana shine malaiku su suke tabawa la ya masu ila mutar ba na nufi ba taba shida shida ba la wannan ba jismas tabbata ba la ya masu ila mutar ba wanda zai taba qur'ani daga lauhi mahfuz zuwa kasa shi dai shi dai shi dai malaiku tunda suna cewa ajannu ne suke kawo Allah yake cewa bi aiji safara da an ne safara manzanni wanda Allah ya tura su kiraman bara ko kiraman katibi na kira eh, eh mutane masa karama Allah ya tura su ba cikin annu ajannu ba kuma ya da karatu ina zo wa kala mujahid gulban yace wa nahlan wa hadaika gulban wa fakihatan wa abba gulban shine abin da ya shafi ya haɗe a manyan da ya haɗe shafi kira gulba a samu makeke gungurmin inuwa ya a samu manya ya nuna da itatuwa duk sun haɗu su ake kira menene gulba amma na muttafatu muttafatu muttafatu wanda yamanya sai har haɗu dabino ne ko ya yi bishiya ne shi na ke muttafatu wal abu al'abu nan wa ma ya akulu al'am al'abu shine duk abin da aka ciye saura ake dabo biskiti daga zangarniya da sauran ciyawa wanda an shuka saura sha ke kira abu ake kira al'abu hmm. shine wannan aka san al'abu nan ba ba ba ne a'a mai zangarniya da abubuwa da ya saura da shi yayi wannan wuta eh shi na bin da ake nufi shine alhashish wal abu mana alhashish wa mata akulu dawa abinda dabbobi suke ci to yake safara mala'ikatu ne mala'iku ne a kashe shi za gyara ke ba shan dajin da ku sha ba eh, eh, eh. a ji Allah na Allah Allah ya wahalin mata suka taro ana biki suna ta abin nan su da wuta injin wuta da shi ya cinye zafi ga ruwa babu oh. Allah ya koya mana hankali jiya eh ai kisa billahi ne to ga maka bi gyaran baya na kuma masar in cika gidan babu ruwa sama babu ruwa kasa yara su duk abin da aka yi haka muka kwana da wuri Allah ya koya mana hankali yace safara mala'ikatu wahidu as-safir safartu bima na na safartu ya aslahtu bainahuma bainahum ma'ana na jara tsakanin wani da wani wa ju'ilat mala'ikatu shaka sa mala'ika tsakanin su da Allah da bayansa idza an nazarat bi wahyi in su suka da wahyi wa ta'diyati isa da sako kasafir kamar mutum da aka tura safara alladhi yusri baina qawmi wanda yake yake shirya da jama'ansa na ce safara ma'ana mutum da yake zuwa yake tsakanin sulhu tsakanin mutum da mutum shine safi a tura shi shi sarauci manzo Allah duk wanda aka tura shi a sulhu ana kira safara ya je zai koro wasika wannan ka shi wanda mutum ba ka shi duk mai gyara jakada jakada ke shi hmm, na ambassador safara a bannan tasadda fa anta lahu tasadda amma kai ka gafala ka kau da kai Allah yana magana manzo Allah kina sai nashi take cewa ai ba yanda za a ci manzo Allah ya boye wani aya da ya fito shi karara wa kala mujahid lamma yakdi ma amara ya ce bani adam tun annabi adam zuwa la yakdi ahadu ma faradahu bai gama aikin da Allah ya sa shi ba lamma ya kadi ma amara dan adam duk wanda Allah ya hace shi umarnin da Allah ya bashi kyawawan aikin da yake ce yi da nisanci abin da aka ce kare yi ba wanda ya gama har ka mutu za ka yi ya gwargwado ne lamma ya kadi ma amara abin da Allah ce ka yi ko abin da Allah ce ka buje shi baka gama su ba tun annabi adam har duniya ne tashi ba wanda ya ce to yau na gama duk abin da Allah ce na hannu na hannu abin da Allah ce na yi na aikata su ki daya shi da ka yi gurgudu kenan su bai suna cika baki a ina a cika baki ma ai saboda sabobi ma ka kara eh, biyan baki ma biyan bashi ake saboda abin da gashi malaki baraba lamma yakdima amar karatun qur'ani ba ta yi sana karasa me abin da Allah tura manzanni ba goma ba sai kun zo kun kikiro sabo kuka ta eh kuma wai a saurare su da wani dan shiya shekaran jiya sa shi Allah yana yayi shi an ci yanzu shi matasa ba da hankali yanzu suna da kanal anwa to da abin da ba su yarda ba su gaya bakake mu suna fada ta yanzu ana dokko shi yadda suke fada shi a saka a targama shi ka sai nan bakakin mu yan sakandare ne ba su fada wanda an hada da siyasa yaro ya tashi na so ka da hukumomi mu ka fita yanzu kana shiga zagi gwamna ko ka zagi sarki kafin ka ga cici cici ya cika ko yana ta yi jin haushin haushi da ma ta zata ke wannan hanyar ya bibiyo ya tara yara gwamnati zalimi ne bakar gumi zai kara masalla guda biyar mai zama shida ino to yara sun goyi bayan sa ana san daga gaske ke ta da hankali yara ai da da su da tabashin sun da wazirin sa fi zama shiya bashir mai ke koya masa wannan ni mamaki ban sama ya ji wannan ya zama karfin ka ba dokta bashir mai ke dai tafsirin mashiri gyara masa lokacin bashir na ɗaya yaron sa shekaru zan abin nan jami'a aji daya to abin suka fara shekaru talatin da ya wuce ba amin jin da kake gan shi ya masa daura dokta ma matan da suke da shi ko dan kwalin ba da daura ba aka fara da gormaya to amma kafin su akwai hashir sani wanda su dokta bashir su sun fi su kokari ma su suka fashe kwarban giya a abu aka kori su yara alfiya suna aji huduma su ne dokta gurzu dokta san gurzu ya masu hanyar suka tafi sojiya wajiya tafiyar su shi da ke sanda damar rike waɗanda shi ya ringa zuwa jami'in da secondary ya ringa nuna duk gaske ke farko abu digar da guda biyu relata ta shiga sai da wani ruwan irin wannan da wani to kafin ba wani kafin kirki ba shi da kake gani ba shi dokta ba shi da kake gani da shi da wani ana kira hayatu da kanawi su ne sa su hudu zauna da hayatu a zauna a ringa yi a ringa karatu a do'a waje malamai a ce an gane rena hankalin ko har yaki an kama da dr bashir a sokoto a kai sa mai fahimci da zai sa ba har mahaifinsa ya je ci da zai sa ba ya sa an ya yarda da tagutu kenan ranar da tafi hajji ba samu girgi ba dr bashir shi ne da jagora su an waya za su tashi ina sojiya zan ta su da ba samu ba sun ce a kama wanda ke kula da girgin nan to a nan lokacin suka rabu da dr bashir bashir ga al'umma bashir ce mu kama shi a kan mai don al'umma su ba samu za su tafi mu kuma muna gyara al'umma ne shi mu mu kama a mutu domin ba samu ba a sun ce da suna kira ayatullah suka ce yayi yayi ridda to yanzu abin da ake cin shiya su suka so kana ba sun ba da suna jiran su ba a ce wahabiyawa ne wai ibn ya ce a yawai imam ahmad ya ce abin nan ma'auya yana shagiya yana cika cikinsa suna da suna da kamar da yawa yanzu sun fito da shi an cin su matasa suka jira su suka fito yanzu an fito da kanat daban-daban akwai alwisa akwai kuma akwai kuma alwisa akwai kuma safa akwai mustakilla sha duk kuma magana safaka wayin kabi in in in shi da suka musulunta yanzu wani ya gugu limina yana kuka ya ce ku yafe mana yace waɗannan tsininu ne suka fice mu aka ɗauko maganar su babban su yace ai lokacin da manzan labar duniya yace Umar lokacin Umar ba musulmi kwaya ɗaya lu'lu'i ne wanda ya kashe shi kadai ne musulmi ana boye abubuwa ne fito kara yace wanda ya kashe Umar shi kadai ne musulmi ne jagora yace duk wannan a kashe shi shi ya kashe Umar aka ɗauko maganar sa aka sa aka fara ta kacewa. mutane ba san hadisi ba ba san Qur'ani ba aka sa ta gaba ga duk matasan da suka musulunta bakake namu ba sa jin arabiya ba sa ji me ake yi nan sun bukum ne shi bai san abin da yake ba shi a zuwa duk zanga zanga ce an kwace mulki yana bi waye waye da suna ji a kowane mutum da ya fito da hamasarsa babban su libnan ya musulunta aka zance kawai shafe kabur da buta mutane aka zo kansa da aka sa shi a gaba sati daga bayan ya daina ake magana zance shi yana diskaninsu da su ake ta faɗa da abubuwan da suke yi ba mutanen to nan ba ba mutanen mu kariya ibn taymiya ce kana neman kariya dan shi ya kace su ba za su faɗa gaskiya ba kuma ga su da tamsu basira ce in ba ka ba duk abubuwan da ya mutum ya shafe ko ya ce ba a ce wai dubu shi ne mutum musulmin kirki ko ya kafinta nan sai ya nufanta ake duk magana ake ake ne kurin da bude safan na duk in shi ne ba Lebanon ne siriya ne ne, an bude kowai fada kowai fada nasa a zahiri ta yanzu da aka ci nasarar su shi suka ce za su zo su kone shugaban misira ce za a rufe wa ko wani akwai wani kanata a bisa ranar kyan rahama da suka sa da wawai da su kone ce to sun da zo an suna ce kofa gobe yake da mubarak bai zo rufe ce kuka so kuno ku kawo shi an ci ku zagi na Aisha ku zagi wani ku zagi wani shi a kawo a masa raji to anan sun ne ba sa jin arabiya ba su sus ba da qur'ani ba da hadisi eh secondary ma take suka ci zanga zanga ne in su hayaniya sun gani akwai nasir da ina ji alamun sara Allahu mini alamun sara Allahu mini ina da zuwa ke su ka gona a can soje shekaru 28 shi ya raka na aji shi daki biyu na aji dayan dayan kuma shi na sa su yayi na su shi ya zo yana so kana da mu sallallahu alaihi wa sallam ai lokacin kuma ku gani dai lokacin na shekara talatin ya kuke gani na doko shi zan yi shi taga ka kwaci shi da ja a ce to kai malam shi yaro kan zai shiga nan ba a cike da za zauna amma shi ba zai shiga nan ba to lokacin na sa rai zai shiga na tafi da shi jami'a shi zace na ji na mace shi jami'a shi jami'a suka ba shi kola shi kuma sha biyar sun ce kuma shi da yayin sa lokacin biki zuri ya harami lokacin na shugaban talibai eh yi karatu na eh, can ya da ashe lokacin yan tafi sun fara su masa bala'i ya su zo ba sa karatu an ce da kai ka bude baki ka zagi sahabi za ka bude wanda Allah ya ce in dai mutum ya ce da abin da ya kai uhudu girma wala da zai kai sahabi ba ka so shi duniya kana zagi wannan bayan yanzu ga gaban ga PDP da ANPP wani ya bada wannan kudi zage wannan daga siyasa kowai la'anan dan wansa nan wannan ka gan mutum na baban babansa ya doso shi kuma ya hadda doso don kauna manzo Allah ya baban babansa kai ka zo munafiki ka zo la'alla baban ka ma kawai ka zo kana zagin sahabai tun babanka da kakanka kawai bai taba kwanto ba yanzu kana zagi abakar da umar mara mutum zai zuba da hawaye amma ya zana masu wani do suna ji farko da aka bude kanatun suna tambaya eh wahabiya wawa ya ce to zo me wahabiya me yake nufi wahabiya Muhammad ibn mu iya aka dauko fato gidi wata guda aka ce ku zo ku fada abin da kuke ga ya tsaba malar manzon sa ku kawo in ba uban mun za mu ga maka ji su ware ku a ji wurka za ta ifi ne mun ci gyan sa bani adam ne ku kuma fara shi da aka gama wanda yake ufi ya ce ku zo ne fara abin da yake ci kan Qur'an da hadisi wani wadanci wanda aka sa su faya ba aka dauko misra kuma masu tawafin kabari da kabari oh. ina ga shi a su tiri an share su da wani limami eh, ina kariya share su tiri da masu wani mizgir wadu dukan ruwa ka su ba su faya ba su da kariya waɗannan yan shi'a yan makaryata ne sufaye da a dare rigaidi mutlaka eh kaga mutum da ya ce eh, eh, eh, ku bi mu ku shiga aljanna ya kawai kaga ya faɗa magana a cikin qur'ani ko ko magana jari ma za magana ciki amma ya faɗe shi ya ku bi mu shiga aljanna ya faɗe shi raha wani littafi a cikin qur'ani suna manzo Allah ko magana jari ma magana a ciki ku bi ku shiga aljanna ya sake kalman ba abin da ya dame shi to mu ka tawaye na za to su sun yarda da gaibi sun kire ba inda su fi imatriya shi gaibi ya yarda yake yadda kai baka yadda shi ka kyale shi to amma dan shi numfashi ba ne gaskiya numfashinsa numfashinsa gaskiya ta abin da ya ma ke yi numfashinsa aya shi mu da shi ko me ya mu da shi irin nan da na bar shi an ci akwai littafin da aka fito da nasu da wani malami ya mana karatu ya mana karatu ya faɗa wannan magana shi ne bari malami ya to na ce kiskan ka da ana magana da aka fara ce to ga littafi maktutu nasu sun ce tashin kiyama na shugaban talakai saboda haduwan da ya shi da su na na aisha da hafsa shan sarkake wurin da ya hadda su kafin shiga jini an shekara wani manga to kaga iya kiyar karke shi na saduwan da aka yi da suna na aisha wajen saduwan shan sarkake wannan wurin kafin shiga jini dan banza wannan yi wannan magana ka kira shi musulmi waɗanda mutane ai ba mutane ba ne yan wannan jahilai kuma ku ringa ji yadda ake ake ake ake daga su ake wadda su a kasa ba da nauyi ba da nauyi shi dan shiya masdarin daga jinsa zaka jefe shi ni waɗannan mutane sun ce kun ce muna zagin sahabai ba ku kuna zagi ali ba shine malam ya ce in dai lokacin sa ne ya sa limamai sun zagi ali ko shin da ya zage su to mu muna gaya maka yanzu da afirka da duk duniya wanda ke zage ali ka kawo mana abu alama da yadda ke zage ali kuma a gaya maka fa duk musulmin duk duniya sun yarda na nan ya fi ma'auya gaskiya ma'auya ya kuskure kuma zagin da ya ma shi na in ma har yi tashin kiyama zai bayani to kuma shi shi me yasa baka zo ka ce wai an zage su da mu shiga ciki yanzu kamar yana aka masa kishe shuru shi na ɗiban kishe shirme aka ce wato abinda ake gaya maka yanzu kaddar ma'auya sa yi hmm. a hada ma'auya da shi na ba a haifata tuɗi ba sahabi na ma ba sa sa bane ba sa sa bane kuma duk duniya bi ittifaq cewa shi na da kan da yake hmm. ban sanar shi ma'auyan dai har ya sa an zaki shi na umar ya shi na ali ta yi jira za masa tambaya ba wanda ya ce sahabi masu ne zai yi bayanin da yin wannan to amma yanzu kuma shi mu te ku te rama yanzu can zage ali ba ku san shi na ali zance muta da suke mangar a wanda ya mangar ya inkari muta kama kama shi na ali ba suna muta amma suna ja yan yan yan boko mu yanzu dan su shiga cikin saboda su samu arhayin tuna akwai muta akwai wanda ya inkarin auren wuta kamar shi nani ne zaba sa bin sa kuma a cikin fatawa na shi ne daga ci ake kan da su fatawa na shi nani wannan wannan littafin da suke cewa shi ne kundin su yake fara masai shi ne umar ke fara masai abin shi su yi shiru daga littafin sake ake masu magana ne wannan da ya tuba shi kan yake cewa dan Allah ku fada ma jahilin yace ba abin da suka sani an nuna su ya yage fuskansa ana ta duka ana bakin cika ana ta duka ana bakin ciki ake wannan ake cewa kagin dan adam bai gama aikin da aka sa shi shine layak da ahadu ma umira bihi abinda aka saka wa gama ma shi ka zo ka kikiro wani aji alikman da muke da saurayen wake ka je ka kwaso wani salati ba ka gama nan manzo Allah ba ka je ka kwaso wani sallah ba gama ba ba ba abin da ka gama nan wanda aka saka ka duk wani sabo far kare ibn abbas tarhaquha mana tarsha hashidda sananin anzaba zai same su shi abin nan tarhaquha katara alkatara kura ne wanda yake da alaka kama yake cewa kataratu da gabara shi katara kuran da yake tashi daga kasa gabara kuma kuran da ke tashi a sama eh tara kuwa taga sha har shida sanani an zaba yake rufe su tashin kiyama Allah kiyaye musfira mushrika wanda yake aske tashin kiyama Allah samu a ciki bi aidi safara safara bi mana safara bi aidi bi aidi safara yace kuma a katabatin masu rubuta asfar shine littafai malaiku kenan kutuba wanda suke rubuta wahayi su kawo ma su dukku wahayi su suke umarniyar da ke ba su a rubuce a lauhi mafi su kawo fa anta annahu talaha mana ta tashagala ka shagala ka bishi yuqalu da asfar duna sifiru mana kuma yake cewa kamar sa ya hamil asfar asfar nan littafai kenan na rubutu eh. fa akbaru mana sun ma'amata hufa akbar akbartu rajul na birni shi ja'attu lahu kabra na sanya masa kabri kabartuhu da fantuhu حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت زرارة ابن أوفى يحدث يحدث يحدث عن سعيد بن هشام عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن wanda yake karanta Qur'an huwa hafiz ya kiyaye shi lahu ma a safar kira barara ina da matsayi kamar malakun da suka suko da qur'ani ladan da zai samu kaga ba ni'iman da kai al'umma manzo sallallahu duk wanda ya karatun da yanda ake yi ba kuma irin tajwin na imisa ne wa eh, eh, eh, wasan yara ke ne usaimin ya yi kasata kan tajwidin nasu na wuce gona da iri tanjim da wani abuwa ya ce ka irin waɗannan shi sa sun zai karan sun ce duk arabi na ba wanda ya iya karatun kuma amma me kake so mu yi kuma eh kuma eh kwarai ma eh mm, mm, mm, ame karatun qur'ani ga yin maza da karanta shi ko ya karanta shi dan dai ka faɗe shi da yanda ya maharji su fita kai ga da yi amma kawai mutum zo ya ce ka ringa kaɗawa ah. yake cewa yake cewa ya kana qur'an wa huwa hafiz lahu ma safara al-kiram ina tare da su a tashin kiyama wa masal ladhi yakra'u wa huwa yata'ahadahu ina na ina ta'ahudin da don ya kyar shi shi sha wahala irin in an kanta gobe maka yasa ba shi mai da qur'ani to huwa lay shadidun falau ajran kamar ya mu da ake koya masu wani akwai wala wala wala to yi duk in dai har da gaske ki yayi bai bai kasa yi to ina da lada guda biyu eh ai ga na malam eh ya gagara amma a da ai iyyaka na abidu da dai irin wadannan hmm. eh, Allah ya kiyaye surati za shi su kumirat to waɗannan sura yana ba mu gargaɗi ne tashin kiyama in kadarat in tasarat wa idza nujumu in kadarat bana ta an barbaza su duk sun buke duk taurarwa sun rushe ai kun sai taurarwa ɗaya mai fi duniya nan duk za a rufe shi to ina sa su fadi ko dai duniyan ɗaya taurarwa da ya fi duniyan da yake ciki su nawa amma duk tashin kiyama za a rushe duk waɗannan taurarwa shi wani duniya za shiga na'am wannan ayar da ta shige layar su da ibn mutahara ta ce ah, wannan yanzu ya zuwa akan ayar layar su da ibn kan akan wannan ya suna makowai hmm. ah, akwai sun fa'il ya zo laye masu la mutahhirun hmm. isun fa'il kuma abinda nake nufi shi wannan isun mafawud shi shine wanda yake na mala'iku mutahharun mutahharun eh, sun fa'il kenan eh, sun maf'ul kenan wanda aka sarkake su hmm. akwai mutahirun wanda ya sarkake mutahharu wanda aka sarkake shi eh su mutahhirun ne an kasa an kasra ha mutahhirun wannan kamar mu kenan sarkake kanka mutahharu wanda aka sarkake su wa kana hasan sujjirat wa idza bihar sujjirat ruwan ko yayin da sujjirat sun shiga cikin juna sun ambariya zuwa juna sun cika kowane kura mai hada da damuwansa shine su jirat na fatan gani za a rama ku haduwan da ya tafi latar kataratu kuma wani wurin ba ruwa ko daya amma inda ibn habati yake wai za bi har su jirat bi mana yace idza bi har su jirat mana masjura mamlu'a ya cika inji mujahid to amma wasu kuma ce wai idza bi har su jirat mana sarat kanna ya kone ji siddi to shine zahara wani falatar ka katabatu wa kana mujahid masjura mamlu ya cika wannan saboda tashin ciyaman ka ya kusa ce kudin gora ne za su hadu shi ruwan bare su hadu kafin su kare wa kana gairu jira afdar a ila ba ka gani ko ya shiga kora mai zuba wannan wannan zuba ka wannan bahar wahida ce ku kwaya daya don shi igenge kuma alkhunnas tahnisu fi majraha za ta bace wurin da yake tafiya kuma yadda kana kallo ranar fa tahnisu ma nan fito kuma ya goye tarju wa takanus tastatur kama nisu zuba kana kallon sa har zai fakewa kamar yadda kana bin barewa ka bin har zai bace shine zuba ya ce ka kalli sauraro daga kana kallon su ce zai bace a gaban ka tanafas bi ma'ana wasu buhi za nafas irtafat nahar lokacin da rana ta bayana zannin ya ce wa ma huwa ala gaibi bi zannin in an in ka sa zannin ma'ana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma huwa ala gaibi zannin gaibi shine wahayi da ake suko masa zanni ba mutaham bane ba tuhuma ake masa ce wahayi da yake kawo tuhuma ikire yake yi ba babu wa ma huwa in an ce zannin in kuma ce wa ma huwa bi zanni zanni yalbanin baya makuruwa eh baya makuruwa abinda yake kawo wahayi da yake kawo baya makuruwa gaya maku yake abubuwan da ku sai da iyaye da kakanni ba ba ku biya shi gaya maku yake ne zanni amma zanni mutahab wanda shi wa ma huwa ala al-ghaibi bi zannin ai ba tuhuman sa gaibi ne yake kawo qur'ani wanda yake sai kawo irinsa ba wanda yake tuhuman sa shi mara hankali wanda bai san qur'ani ba وقال عمر وإذا, وإذا نفوس زوجت زوجت نظرت من أهل الجنة والنار ثم قال رضي الله عنه احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وإذا نفوس زوجت يزوج رجل نذير من أهل الجنة معنى وإذا نفوس ناك هذا التاشير ين أجنة بين أجنة هذا سوء أتبقى شجاع الجنة زوجت كده za a hada ahal aljanna daga wuta a ce su nan wani gari wannan wannan gari a ware su zuriyar ke na doke su kowane kasa har maza da matar sa ce zuriyar an hada wannan rai da wannan rai shiga dana yan wuta da yan wuta zuriyar a hada su su tafi shi na abin da ke nufi wa idza nufusu zuriyat an hada yan aljanna an ware su daban wa yuzawwiju nadhirahu min ahli jannati sha hada ko kuma wani ke cewa za a ga kuma ce a doki namiji daga cikin yan ajanna hada shi da yar ajanna wani wuta kuma hada shi da yar wuta lakiyar sun makara jala shirun lalina zalamu a zuwa jihun kagan za a tashi tashin kiyama zalimai da matansu tafi da su wuta lakiyar mu a ciki amma abin da yake nufi shine eh, bil hakika za a ware zuwijat ma'anan za a ɗauko yan ajanna da ajanna su a saka su kuma yan wuta hara su kuma tafi amma shi ikrima ce yushar zani ma zaniya wa ahli jannati ma janna wal musi ma musi wal muhsin ma muhsina eh za ta fi mazinaci da mazinaci za a ware su mai aiki mummuna aiki da mace mai mummuna aiki salihai mutane da salihai mutane shi na abin da yake nufi zuwa an duk kowa hada da daidai aikinsa wallaili a sasa adbar lokacin da ya fara duhu surati za sama fatarat in fitaru in shakaka sama ya fara sassagewa wa iskar an ibn abbas bu'tirat yakhlu man fiha min al amwat eh za su fita cikin wuta eh za su fita cikin kasa duk za ta shi kowa eh Allah kiyaye tashin kiyama kenan za fito da kowa cikin kabarinsa eh ai muhammad madudu zora zo ka na nan zo ku zauna ku ji karatu kare ga rubu usirat usirat bu usirat haubi ja'altuha aswalaha alaha yadda ake kudiddishiya ciro kasan same da shi sama shi ya ke kira usirat ma'ana kasa za a fito da gawan abin da suke ciki kasa shi fito da su sama yadda in kana so ka fito da idan nuwarwa shi ka kwashe kasan da yake kasa ka fito da shi sama da ruwa ya samu wucewa to tashin kiyama haka za a fito da gawa kiyar da kasa a fito da su sama don a tambaye su mm. Allah Allah ka shirye mu ka sa mu da cikin shirya wa qala rabi ibn husayn fujirat fadat wa iza biha fujirat وقرأ أعمش وعاصم فعدلت بالتخفيف وقرأ أهل الحجاب بالتشديد وأراد معتاد الخلق wajen da yake cewa dan adam da yake cewa fa'adat fi ai surat ma sha rakaba fa'adaraka shi ya hace ka daidai tuwa mu'tazilan hal shi ya mika shi ya maka karhanci doguwa da kaza ya mika maka komai wa man khaffa wa man khaffafa yani fi ayyi suratin sha'a kaga akwai inda ce wanda ya haffafa shi haffafa ya tafi ayi suratin yani ya nufi ayi sha'a Ima hasan Allah ya so hace ka kyau wa imma ka bai ku muna wa tawi hace ka wa kasiri hace ka guntun bakari naka ciki saboda ka ka zabi mutum kai ka Allah kake so ka zaba shi hace da nan shi hace ka kuma kana da naka ciki Eh. da yake cewa da yake ya nufi ai suracin sha wanda yake cewa kara fa'adara bi tafifi kun gani da yake cewa a eh, yake cewa eh mm, mm.

يرزق فعدل يرزقنا بالتحفيف وقرا اهل الحجاب بالتشديد فعدل شنو ابن كثير كان سورة ويل المطففين اللي كياي ان كاسوا كينا ويل المطففين يزن كاتو جرام ما يانا بعد ما انا سوك دا ليتا دا dari da goma sha takwa wani wurin dari da goma sha biyar wani wurin dari da goma sha uku wani gwamnati cuce ka moscow su cuce ka mai awo shi cuce ka kowa shi danne ka akwai masu zuba da ruwan ya danne danne in baka da hankali shi danne danne hada ka da wani kudi ya cuce ka kuma wanda yadda suka gani nawa suke sayarwa a tara wannan kudaci ne shi tara kudin ba wahala shi ka tara kudin shalle ciro maka hutun zuciya damuwa yi maka yawa kana gidan ga gidan kama dan karma a janna bai mata yi. ga motoci amma ba kwanci hankali eh Allah haka yake ma sa ba kwanci hankali kaga wani kafije na kwance anan, nan wurin kwance a nan zai kwanta da abubuwan sa anan sa ne kwance ta mi lafiya kafu yi komai bar da damuwa kai kuma da kake can laushin da AC amma shin ba ka zama daya ba in an lai talauce shi zai ci ko da fasanin amma yana da kwanci hankali shi dariya ka tuhu bai yi wanka kwanan ku ba da dame shi kai kuma kullum kana cikin wannan abu amma ba kwanci hankali ka ci kwai ka ci dankali ka ci menene amma ba nutsuwa ba an lamba ne ka kwasa kudin ka kwasa ka kwasa ka tara amma na da yi da shi ka muke yalin ka sai zuwa Burtaniya ba kudin ba za a bayar ba abin da za a kai muna cikin wahala ga siyasar nan kowa da ka gan shi kowane roƙo ya zare da shi ina neman gwamnati ba wani abin sata yake sai eh, ba wani ila mara mawa ko ya zare da eh, kowai yake sai hauwi a ko sai eh, wani taimako ƙananan hukumomin kudin da suka samu da inda cike kudin da suka samu ne yake duk wannan banza shi lamar himan sun doki kudin an danne na gira kuma dan ce wani zai zo wani zo shi makansa an dan san masa mun ta kare to dai malaiku zan mu'amala ne kuma da aiki wa kala mujahid bal rana sabbat hata kalla bal rana ala qulubihim ma kan yaksubun Allah kiyaye Allah ce bal barrana ala qulubi ma kana yaksubun abinda suke yi na yake mummuna abin nan shine rufe zuciyarsu ya zama abin nan eh, ya zama rana abin nan sata a zuciyarsa ba sa gan gaskiya mutum laifukan sai masa yawa baya gan gaskiya ba inda ga gaya masa ya gane ya gaya maka gaskiya tsatsan ya masa zuciyarsa da yawa shine sabtul khata yake suwi bat juwi zat ba ni bal halsuwi ba alsuwi kufar eh har bal kufar ma kanu ya faru an hada kafire da laifuka su da za abinda da suka yi za a saka musu wa kara gairu mutaffif la yuwaffi gairahu baya cika kwanan au wailul mutaffifin alladhina idza ktaru ala an-nas yastawfun eh wannan kuma shi shiga shiga kar kai za a gani akwai kawai da ake auna ma in kawai da ba akwai kawai kwanan kuma da ake wannan akwai kawai da naji shan doki ruwa an sa cikin kwano a sa cikin firishi shi kwano uku kankaran nan she bude kwano kankara da kake gani ya da cikin kwano bude shi ke sha ja wani in kankara ya daskila ciki daskila bai kwano uku hudu to bude kwano ke yi in kuma da wanda ba shi ba da sha noki kasa a auna malam shi a dabarun ka tara dai yadda zaka sarrafa karshen shi na bunji ko yana son zaman ku ka gani sa'ada ba kudin bane ba mulkin bane ba kwanci hankali shine sa'ada da zaman lafiya da kwanci hankali da farin ciki da yarda mutane da kai kuma a fada ka aiki kuma ka zama mutum kirki a bai ka to wannan shine sa'ada to zaka tara kudi amma ba sa'ada ka ga iyalinka ba so su ka mutu An lai hada ka da ƴaƴanka da iyalinka kana gaida su su dawo da kai na je ziyaran wani mai kudi ya ce da ni wallahi iyalina na an suke don tumul suke jira da kansu yake gaya mu tumul suke jira a ba su. in ce ka bin kana zaune da ranka ana a fara maka yaki a cikin gida mm-hmm. to ne wannan rayuwa yaki ake maka gida lalle ya jarbe ka gidan ma ba lafiya kake zama ya'yan ma ba lafiya kake zama ba abokanai su muka nifaka duk wanda ya ci maka kudin zuki ma nifaka ikis ai muna da yaki to sani mutum sa'ada shi ka gani dama baka damu da komai ba kuma Allah ya bude maka komai lamin lafiya kana faɗa ana ji kuma zaman lafiya da rayuwa kuma kana ibadan ka akwai kwanciyar hankali ne sa'ada amma don ka tara ham ham ham shi ne ne in a ce a cikin mutane da suke cikin sa'ada da sarakuna da 'yan siyasa da mu a samu sa'ada yanzu kaɗan ne mutum da yake cikin sa'ada ya ce shi alhamdulillah gida alhamdulillah abokanai alhamdulillah yana samun nutsuwa inda Allah ya gyarabe shi ba da wannan mummunan tafiya da muke ciki ba sau da tara kudin ba shi na gunji ba ya kudin za ka sarrafa shi yaro ya gaya mu ya ina neman yarinya yarinya na son ta tana son sa bashi da sisi uban kuma irin uban ne hana shi kudin uban yana kwanci asibiti a shi yaro yana sa ran uban ya mutu uban kuma ya gane ya mutu uban kuma ya wurin kafin a kiwon shekara ne ya zo na yake ce ciya zai uban sai ya fi na ce yaushe kuma shi ce siki yarinya na ce siki ta eh laifi guda uku kenan ka siki ta bi tarki kayan ka ba wani kake so ba ka samu hmm. shi kuma ya tafi amma da kana da tausayi mutum da ya haife ka kula da kai shi ne zaka so ya mutu dukiyar nasa da baki ya haife ka amma babu tausayi babu rahama baban ka ne ba jinin da kai ba kai ne shi ba kawai kana so shi ya mutu ba tausayi ba rahama shi ya kula da kai na uwan ba amma yanzu in mutu kai ka aura ka aura ai kuma zaka kai ba zaka gani ya sauke ya ce wa kara gairuhu mutafifi la yuwafi gairu baya cika na wani sa amma shi na so a cika masa rahik cewa alham hitamu miska abinda ake rufe shi shine miski kinatu miskin da eh, tasnim alu sharabu ahli janna miskin shine ke rufe wannan ike rufe wannan ike rufe wannan giya iska ne ake kira tantin amma yana da kudi kanshi miski shi ne barbaza sha kai ba irin namun da kake sha kana ta rawa kai kare ba na ruwa na gan wannan wannan furwa yana wannan wutan ya sinke na barbarbar dan ko yana tsakanin su Allah na kiyaye shi eh ruwan shi na tafiya ruwan ya dake shi ya zuba da shi a cikin wannan wannan me me amfanin haifai shi ce tinatuhu kasan da shi giyan ki kwance taslim ya'lu sharabu ahli janna wannan taslim ya zama shi ke ɗauko miskin ne ringa barbaza kai a ringa jin kanshin sa to ahli aljanna shi suke sha kuma babu ruwa Allah ya samu a ciki hmm. yace hadathana ibrahim ibn munzir hadathana ma'an qala hadathana malik النافي عن an الله ابن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين tashin kiyama kowa zai sai a waje ubangiji sa gaba ubangiji ta hatta ya a ahaduhum fi rashihi ila nisa ila nisafu muna sai muna jira hukunci Allah to wani guminsa zai zo har kunnensa gumin da yake ta dubu zai zai zama masa ciku ya zama masa hambariya ya zo har kunnensa ba masa komai ba ba mata mai shi ba gumi shi zai dinga dugu zai zama masa tashi hankali haizu ya kunne sa wanda dura na kun suna gaban mu Allah kiyaye mu na ga nan zamu sai saboda muna da fi karatu amma muka yi daidai Allah ubangiji ba mu da abin da muka yi kurakurai Allah ya fi mana kuma talibin na gaya muku dole ne abin da muke karantawa mutum ya koma gida ya gani me kurakurin sa abin da ya kuma ina gyara kuma shi gode ma ci gaba da mara yawa baki da ya gyara ne mu gan cewa abin da muka yi ba daidai ba mu nemo gyaran sa mu yi Allah bangi samu dace wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam ya maka tawo mutum na